rahotanni na cewa gwamnatin jihar adamawa ne ta hana kafa alunan tallata takarar gwamnan jihar gombe a wasu wuraren hada-hada jama'a batun da yanzu ke ci gaba da jace kuce a ciki da ma wajen jihar adamawa shi dai gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo na mako cikin waɗanda suka nuna sha'awar su na tsayawa takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar pdp a zaben shekarar 2019 kuma wannan umarni na cire alluna da mahotunan gwamnan na kukunshi ne a cikin wata wasiƙa da hukumar kula da birane ta jihar wato Adama State Urban Planning ta aike wa ofishin kamfen na ɗan Kombo. To sai dai kuma wannan umarni tuni ma ja martani mai gautsi daga magoya bayan gwamnan jihar Gombe da ke cikin jam'iyyar PDP inda suke zargin ma da walakin waye goro a miya. Alhaji Halilu Hammanjo da Gire kusa ne ma a jam'iyyar ta PDP a Adamawa na ko cikin magoya bayan gwamnan jihar Gombe yace tun farko ma sai da suka nemi izini tare ko da biyan dukkanin kudaden da suka kamata a biya wa hukuma to kuma sai ga sako da gwamnatin jihar inda ko ta bada umarnin da cire alluna da mahotunan dan kwambo aka bi dukkan ka'idoji aka je hukumar nan da ake biyan kuɗi mana hukumar nan ta raya birane urban planning an je an biya kuɗi suka nemi kuɗi a biya 1 million. an biya 1 million, an gama komai har an zama an saka hotonsa a sama wanda ya zama duk da ka bulo za ga hoto sai ga doka daga ofin sakataren gwamnatin jihar adamawa zuwa ga general manaja na wannan hukuma cewa wannan biya da aka ce a biya na miliyon an janye kuma an ba da leta a rubuce cewa a ji a cire wannan hoto na talban gombe gwamnan gombe alhaji bin hassan dan kombo wannan ya sa muka duba wannan ba demokradiyya ba ce wannan kuma babu adalci a ciki domin ba yana jam'iyyar apc ba ne kuma shi ma gwamna ne a wata jiha me yasa mai kuke tunani yasa ita gwamnati kamar da kuke zargi kan ta bada wannan umarni kada ce a sa hoton sa a lun to na farko zai yiwu shi gwamnan jihar Adamawa yana da wani wani manufa na musamman kawo yanzu duk kokarin ji daga bakin shugaban hukumar raya birane na jihar Adamawa ko abun ya ci tura to sai dai kuma kwamishinan yada labaran jihar Ahmad Sajo ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki suka je suka makala hotunansa ba su tuntuɓi hukuma ba ba su bincika ba allunan hotunan nan kuma billboard ɗin nan akwai hukuma ta raya birane wato urban planning wadda ke kula da wannan akwai kuma kudaden shiga da ake biya ba su yi magana da kowa ba ba su biya wa'annan kudaden ba hatta wadda suka kafa wannan allon ma ba su tuntube su sun ji yaya me suke ciki ba tunda tunda dai karfin eh, nasu ne ai in za a sa hoton wani akai ai su ma ya kamata dai a biya su wani abu to ba su yi wannan ba gaba ɗaya suka karɓi kuɗi a wajen ɗan kwambo suka zo nan suka makala wannan abin to hukuma sai ta jawo hankalinsu cewa ya kamata su biya wani abu haka na kuma kwamishinan ya mako kai ta zargin cewa gwamnatin jihar Adamawa na kumara wani ɗan takarar PDP baya da hakan ko yasa aka hana kafa allon tallan ɗan kwambo. Wannan mu namu gwamnatin nan gwamnatin mu ta APC ce Gwamnatin mu mun yi taro ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda wajen biyar ko shida inda muka nana ta cewa ba mu da wani ɗan takara na shugaban ƙasar Najeriya banda Muhammadu Buhari. jihar adamawa dai ita ce ma jihar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya fito wanda shi ma ya ayyana aniyarsa na tsayawa takara irin jami'ar PDP kuma wannan mako na zuwa ne yayin da jami'ar ta PDP ke ma shirin gudanar da wani babban taro na jihohin Arewa maso gabas a wannan Asabar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya